To Sweetcoin dai baya buƙatar wani data connection. Idan dai har wayarka tana motsawa kai tsaye zaka samu Sweetcoin. Kawai kai dai abin da ake so shine ka kunna application ɗin. In dai ka kunna application ɗin duk inda zaka je kai tsaye wannan motsin da wayarka za ta riƙa yi to fa tara maka Sweetcoin yake. Kamar yacce zaka gani wannan wani ɗan ƙasar Pakistan ne kai tsaye ƙirƙiri wani, wani inji wanda zai dinga jijjiga wayar. Wannan jijjiga wayar da yake yi to fa mayar da wannan motsin ake a matsayin Sweetcoin. ana ba shi crypto ne a kyauta sabida haka za ka iya farawa a kyauta ne ba ka buƙatar wai sai ka sa data a wayarka ba sai ka sa data ba in dai wayarka tana nan ka kunna ta to fa ka sani cewa kawai za ka samu coin a gani yanzu wannan 'yan na'urar da ya ƙirƙira yana ta al'amuransa in ya ga dama ya sa ta tattafa a guje in ya ga dama ya kunna ta ta tafi a hankali to kai ma za ka iya in dai ka sa wayarka a aljihunka ba sai ka ba sai ka buƙaci wannan ɗan injin da ya ƙirƙira ba kaga shi wannan yayi ne don ya sauƙaƙa wa kansa wataƙila a zaune yake to kawai sai ya ƙirƙira kuma ga shi nan in ya ga dama ya sa shi ya tafi a guje in ya ga dama kuma ya kunna shi ya tafi daidai gwargwado saboda haka kamar masu tafiye-tafiye in ka kunna shi ka bar shi kawai kai minimizing ka fita za ka ajiye shi a gaban mota ka kai ta tafiyarka a kyauta ne ba ka buƙatar wani data connect